Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Litinin hudu ga watan Shaban, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan Jun shekara ta dubu biyu da sha hudu. A ci gaba da karatun littafin An-Nasarul Mu'azzar للنبي الموقر صلى الله عليه وآله وسلم وهو الدلائل الخمسون على عظم قدر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبيان حقوقه السبعة عشر على الأمة واللفا ماجد سليمان سليمان الرسي Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Muna ƙarƙashin gaba ne na goma ita wannan gaba take magana a kan inda magabata na ƙware suka kai matuƙa wajen biyayya ga annabi musamman ma habban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in annabi ya ja layi ba sa ƙetarewa duk abin da annabi ya faɗa tuwanin suke tsayawa ba sa saba ma annabi a fai da ɓoye Allah ya ƙara musu yarda Mala ya ce wa ƙalabun Abbasin radiyallahu anhu, Abdullahi ɗan Abbas Allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda ya ce, Ista'azan al-Hur li'uyaina bin Hisnin, Hurru ya zo ya kawo ziyara wajen ɗan uwan shi mai suna Uyaina ɗan Hisnin. da ya zo mai ziyara sai ya nemi izini gare shi. cewa yana son ya kai shi don ya gana da amirul mu'minina Umar ɗan Khattab. Domin shi Oyaina yana daga cikin alarammomi da suke matsan majalisin Sayyidina Umar. Domin Sayyidina Umar ‘yan majalisin shi gaba ɗayansu alarammomi ne daga cikin sahabbai muhajirun da kuma al'ansar. Liyar da ala Umar, ya neme shi cewa da Allah yana son yi mai iso domin ya gana da amirul mu'minina Umar ɗan Khattab. Fa'adina laho Umar, sai Sayyidina Umar ya je neman mai izini a wajen sarkin muminai. Falamma da khala yayin da ya shiga, ƙala sai ce, Hayyabnal Khattab, mm, da Allah ɗan Khattab, fa wallahi ma tu'tinal jazla wallahi duk abin da kake baka ba mu wadataccen kuɗin allowance ko albashi ko kuma baka mana irin abin da muke son a mana na samun yalwa a cikin harkan gwamnati. A zamanin Sayyidina Umar ɗan Khattab ne, a nan ne aka fara ware kuɗi ana raba ma ‘yan ƙasa da kayan masarufi. kun tuna lokacin da na Umar ya ji kukan wani yaro da bincike bincike sai na Umar ya gano an yi saurin yaye yaron ne domin ya samu kuɗin ƙa'ida da na Umar yake ba yayayyu a lokacin Umar ya ce don me wannan ɗan ƙaramin yaron za a yaye sha irin wannan shekarun shi ne suka bayyana gaskiyan dalili to daga nan sayyidina umar sai ya sake sabuwar doka cewa daga lokacin da aka haifi jariri za a yanka mai albashin dirhami hamsin albashin dirhami hamsin shine ɗaya bisa hudu na nisabin zakka wannan kuɗi yana daidai da ɗaya bisa hudu na nisabin zakka a yau kusan naira dubu ɗari bakwai da sha biyar in aka raba shi hudu aƙalla ba a kasar ba kuɗin sun kusa naira dubu nawa sun kusan wajen naira dubu ɗari biyu da ‘yan wasu abubuwa ko wanda shi ne albashi ko kuɗin tanyi da ake samu a ba jaririn da aka haifa yanzu to ina ga shi uban ko uwa ɗan wannan kyakkyawan tsari a wajen na umar ne ƙasashen turai suka ɗauko inda suke ɗiban dukiya mai yawa suna raba ma 'yan ƙasa waɗanda ba su da aiki domin a iya riƙe su a bisa yanayin da ake gudun kar su zama mutanen banza su ɓata wasu kuma su wahalar da hukuma. To shi wannan mutumi ya zo yake kukan cewa ai kuɗin da ake ba su su ba ma isan su yake yi ba. Kana kwance a gida sai da ƙwanƙwasa ma, a ba ɗanka dubu ɗari biyu da wani abu wanda aka haifa jiya a ba matanka a baka ai komi amma ya ce bai ishe shi ba da yana rayuwa ne a wannan zamanin su baƙar ƙaddara Allah maɗaukin sarki kaɗai ya san irin koken da zai a lokaci ɗaya kuma ina son ku fahimci duk wanda yake jagoranci ko to ba zai iya mallakan bakuna da zukatan mutane ga abin da zuciyan za ta masa tunani bakin ya furta ba. Sai dai kowa ya rika furta abin da zai iya maimaita ya ba da ansan shi a ranar gobe kiyama a gaban Allah. In ko ba haka ba, baki da Allah maɗaukin sarki ma ba ‘yanci aka baka ka faɗi abin da kake so ta hanyar cin mutuncin wanda ka ga dama ka ci mutuncin shi ba. Jiyan da ya zo yake gaya ma Amirul Mu'minina irin wannan magana. Wala ta hakuma na bil adili, kuma baka hukunci tsakaninmu da adalci. Wannan abin da ya faɗi ba wani abu ba ne, kawai ƙa'ida ce ta Alƙur'ani da Allah maɗaukin sarki ce wa tilkal ayyamu ha bainan nas. A zamanin annabi Zuhuwai Sara ya taɓa miƙewa akan irin wannan rabon kuɗi da annabi ya yi. ya ce ma annabi ya yi adalci don wannan abin da annabi ya yi ba adalci ba ne. Hankalin annabi ya tashi, har sahabi Khalid ya ce ba ya sare mai wuya ba, annabi ya ce rabu da shi. A tsatsan wannan mutum, akwai wasu mutane za su zo nan gaba za su bayyana, in ka ga sallansu za ka raina taka, sahabi ba kenan, wanda annabi ya koya ma sallah. alkur'ani ya sauka ya ce sallan sahabi ta yi a ƙarƙashin karantarwar annabi amma da zai ga sallah irin waɗannan ‘yan kazan lahan to sai ya ga ya raina nashi sai ya raina katun ƙur'anin shi in ya ji nasu zai raina azumin shi in ya kalli yadda suke komi amma annabi ya ce wannan ibadan nasu bai shiga makoshi ba ballantana ya ya ciki suna fita cikin addini kamar yadda annabi ya musalta idan aka harbi ƙaramar dabba da mashi ko kibiya a yadda yake caka ya wuce ba tare da ya taɓa jini ko gashi ko tukantin bi ba saboda yadda daga shigansu daga fitansu akwai sanda annabi yana zaune tare da sahabban shi sai ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ɗauko labarin wani matashi a garin madina yana yaba ma ibadan shi yana yaba ma ƙoƙarin shi da jajircewan wannan matashi duk sahabbai da suke zaune tare da annabi suka jinjina ma wannan matashi ƙwazo da himman shi annabi ya ce kun ga ko ne ban san shi ba suka yi ta mamaki ya annabi bai san wannan ba duk da irin wannan ƙoƙari da wannan mutum yake yi to can ana zaune sai ga mutumin ya zo wucewa sai suka ce yawwa gashi gashi gashi annabi ya ce ban san shi ba ya zo ya sallama sahabbai suka karɓa mashi sai annabi ya ce ina gama ka ga Allah bawon Allah sanda ka fuskanto mu nan baka ji a ranka duk wajen nan kafi kowa ba ba wanda ya kai ka iyawa da dacewa da cancanta da gogewa sai kai ya ce kwarai da gaske ya ji mun gano wannan da kyau ko yana daga cikin alamun da mutum zai ji a jikin shi ya san cewa ya shiga hawarijanci ba wanda ya cancanta ya dace sai shi ya fi kowa iyawa ya kama ya shiga cikin masallaci yana shiga cikin masallaci sai annabi ya ce ma abubakar je ka kashe shi abubakar na shiga sai ga yana sallah sai ce kash annabi ko ya hana mu kashe masu sallah amma bari in je in nemo izinin annabi in ya ce in kashe shi sai in zo in kashe shi da ya komo sai ya gaya ma annabi cewa na same shi yana sallah kuma ga umarnin da kai mana na cewa a her ɗinmu da taɓa mai sallah shi yasa na bar shi na zo in ɗauki sabon umarni in koma sai annabi ya ce ba kai ne ma'abocin shi ba zauna umar je ka kashe shi umar na shiga sai ya tarar da mutumin a sujjada sai ce kashi annabi ya hana mu kashe mai sallah to amma dai ko in kashe shi ne amma dai bari in je in gaya ma annabi halin da yake ciki in annabi na ganin dacewa da cancanta in kashe shi sai in kashe shi da ya komo sai annabi ce yaya sai ce na gan shi a sujada ne wannan yasa na komo in gaya maka halin da na same shi a ciki in ka ce in kashe shi in koma in kashe shi sai ce ba kai ne ma abucin shi ba aliyu tashi ka je ka kashe shi na ali yana shiga sai taron mutumin ya yi tafiyan shi sai kuma ya gaya ma annabi sai annabi ya ce kai ne ma'abucin shi inda ka kashe shi da ba ƙara samun fitina da rigima da saɓani tsakanin mutum biyu cikin al'ummata ba. Mun gano wannan da kyau ko? Wannan mutanen su ne wanda Sayyidina Ali ya faɗa da su a Naharawan. kun fahimci wannan da kyau ɗabi'u ne da yanayi irin na khawarij da cin mutunci da zagi da raina duk wanda Allah madaukin sarki ma daraja ba sa kallon shi da wannan ina fatan kun gano wannan da kyau in kun karanta littafin kitabu shari'a ruwa yana nan tabbatatta ruwayoyi ne guda biyu waɗanda suka zo kan wannan ƙadiyya ɗin ina fatan mun gano wannan da kyau fitina ne na khawarij wanda zai ta tasowa kuma za ku yi ta sha'awan irin yadda khawarijawa suke gudanar da al'amuransu sau za ku gansu kaman gaske ne amma ba gaske ba ne saboda annabi ya ce da za ka ga sallarsa za ka rena naka in ka ji katun za ka rena naka in ka ga komi nasu ya fi naka amma annabi ya ce ba musulunci suke yi ba kuna gane wannan da kyau ku kuma ba a samun hawarici a cikin taragutsen 'yan bida sai dai 'yan bida na shigansu. Ahalus sunna ne in ya cika zafi bai da saiti, bai gugu da ilimi ba, bai ƙware da rayuwa ba shi ke zama ba khawariji. Idan ahalus sunna ya lalace da taushi da laushi bai samu tarbiyyar addini da ilimi ba, shi ke zama murji. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko? To, duk waɗannan ababen ko yana da kyau musulmi ya san su tun kafin cin karo da su. Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Ya ce Sayyidina Umar baka hukunci tsakanin mu da adalci, fagadi Umaru nan take sai Sayyidina Umar ya fusata, hatta hamma bihi har yi nufin zai tashi murkushe shi. Faƙala lahul hur sai hur ya ce, Mun gano wannan da kyau, ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin inna allaha ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabi aya yana ce mashi huzil afwa ka riƙi yin afuwa wa amur bil urfi ka yi umarni da abu mai kyau a shari'a wa a'rid anil jahilina duk masu jahilci masu wauta to ka kau da kai dangane da wautansu. Wa inna haza minal jahilina, ai wannan yana daga cikin jahilai ba ta shi ake yi ba, saura ka karka daka ta tashi. Wallahi, hur ya ce ina rantsuwa da Allah, ma jawaza ha Umar hina talaha alaihi, Sayyidina Umar bai shallake wannan ayar ba, sanda aka karanta mai ita, wa kana waqqafan inda kitabillah Umar ya kasance shi mai tsayawa ne daga zaran an ja mai aya, to shi baya ƙetare wannan ayan yi gaban kanshi. Yanzu wannan alama ne, misali ne daga cikin misalai da ke bayyana ɗabi'un magabata na ƙwarai, su suna tsayawa ne akan aya, akan abin da aka faɗi, ba sa ƙetarewa su bi maganan wani. sannan babu wanda zai tunzura su ko ya ziga su ko ya sa su a abin da ya saba ma abin da Allah da annabi suke so. Ina fatan mun gane wannan da kyau. wannan asari malice al Limamul al-bukhari fitar da shi a lamba na dubu hudu da da shida arba'in biyu wa ƙala ibn Mas'udin radiyallahu anhu abla ɗan mas'ud Allah maɗaukin sarki ya ƙara masa yarda ya ce shahidtu min miqdad ibn al-aswad mashhadan yace haƙiƙa na halarci wani abun bajinta da ya faru ga miqdad ɗan aswad li an akuna sahibahu ahabba ilayya mimma udila bihi ya ce wallahi in zama mabiyin shi wanda nake tare da shi ya fi soyuwa gare ni sama da in ma gaza daga abin da ya iya faɗi ko ya iya ƙudurcewa. A tan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo wajen annabi ne wa huwa yada'u alal mushrikin sai tarar annabi yana ma mushrikai addu'a. Faƙala sai ke cewa la na ƙulu kama ƙalan Musa, kama ƙala ƙaumu Musa, ya ce ma annabi wallahi mu ba za mu faɗi irin abin da mutanen Musa suka gaya mashi ba. Fazhab anta wa rabbuka faqatila je ka kai da Ubangijinku yaƙi inna hahuna ƙa'idun. Jama'a waɗannan su ne almajiran annabi Musa fa. Kun gano wannan da kyau ko? yana daga cikin abin da mutane da dama suke kasa fahimtar rayuwa da addini kuma su ban mamaki su ɗaure man kai jama ba sa karatun Kur'ani, ba sa karatun hadisi ba sa karatun tarihi wai sai a ce wai ya za a yi wani yana da abokai su samu matsala ya za a yi wani na da ɗalibai su samu matsala in ba humanci ba ba abin da ke sa mutum ya irin wannan tunanin jama'a ba yadda za ku taho da tafiya mai kyau wallahi Allah ya bar mutanen banza a cikin ku ya cire su mun gano wannan da kyau ko ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alaihi Allah bai barin mumine a bisa yanayin da suke ciki na karazibi hatta yumizal khabitha min at-tayyib Allah sai Allah maɗaukin sarki ya tace ya tankade ya kora na banza ya bar na gargaru a waje Allah baya haka yanzu idan misali iya tarbiyya ne an kai annabi Musa ne kun gano wannan da kyau ko an kai shi ne amma mutanen shi ne ya umarce su da umarnin Allah suka ce ba za su yi ba idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun je ku yaƙi mu muna nan anan ba za mu ba kak kumanta da abin da shi da annabi Isa suka tara mutanen suka ce man ansari ila Allah wa zai taimake ni a cikin ku jama'a gari guda sun yi imani amma Allah mutum sha biyu suka bi shi kalal al-hawariyuna nahnu ansarullah sai hawariyawa ne sha biyu su kansu hara hawariyawan sanda kawo ma annabi isa hari ya ce waye zai fita kashe shi a madadina mu zauna tare da shi a aljanna mutum ɗaya ya ji ina fatan mun gano wannan da kyau amma in mutum bai fahimci yadda ake rayuwa ba ko sai kasa fahimtar tintin tintini hawar jawa suke duk wani annabi da ya zo daga cin annabawa sai ya fuskanci da fitinan khawarij irin abin da ya taso ma annabin Allah annabi Adam kenan ɗan shi na cikin shi ya zama ba khawarij ya kashe ɗan uwan shi duk annabawa sun fuskanci wannan to ko haka annabi ya ga wannan zuhuwar sara ya taso jininsu ne har ya ce da an kashe shi to da al'umma ba za su yi saɓani ba haka aka bar shi yanzu ga bala'in nan yana cikin mu kuma a ko'ina wannan musiban tana nan. Ina fatan mun gano wannan da kyau. Mutum ne zai taso, kai ne za ka nuna mai hanya, kuma shi zai zo nuna maka baka gane hanyar ba. A alamtu hurri ma ya ta kulla yau min, falan mashtar da sa'idu hura A alamtu hun nazamal kawafi, falan ma ƙala ƙafiyatan hajani. Yanzu wane ne ya zo mai da addinin da ya musulunta ba annabu ba, amma kuma shi yake ce ma bai iya adalci ba shi ne ya iya. kuna fahimtar wannan to shine miqdad dan aswad yace mu ba za mu faɗi abin da waɗancan mutane su ga mu annabi Musa cewa je kada ubangijinka kai yaƙi mu muna nan mun ci birki anan mun gano wannan da kyau ko maganganu suka faɗi masu nauyi fa maganganu ne masu nauyi mutanen ariha ne aka ce je su kori mutanen in sun kore su to su su shiga cikin garin nan ne sabon garin da Allah ya canza musu to sai annabi Musa sai ya tura delegation ya tura wakilai su je wannan garin na ariha su je su bincika a ga yanayin yadda mutanen suke domin a ɗauko asirin yadda suke a iya zuwa a far masu saboda a cika umarnin Allah maɗaukakin sarki. Mun gano wannan da kyau ko? Ilaiku suka yi tattaki waɗannan mutane a bisa umarnin annabin Allah annabi Musa suka tafi. Ana zuwa garin, to shi kenan sai su waɗannan wakilai sai su ga mutanen da aka tura su mutane ne manya-manya. Mun gano wannan da kyau ku? Mutane ne masu girman tsiya waɗanda kai anya ko za su iya, sai su ga gaskiya su ba za su iya faɗa da waɗannan mutane ba, domin waɗannan mutane su fa sun fi ƙarfinsu. Da su komo tun kafin su je su gaya ma annabi Musa abin da suka gani, don an yi alkawari duk abin da suka gani ka su gaya ma kowa su lallaɓo su gaya ma annabi Musa abin da suka ji da gani, amma kawai sai suka shige gari kawai. Suka ci gaba da ba da bayani a cikin gari cewa wai ai duk wanda ya kai kan shi wannan garin ya shiga uku ya lalace mutane ne ‘yan bala'i ba wanda zai iya faɗa da su. Mun gano wannan da ke ku? sauraka in dai za ku je to ko ku je mu Allah maɗaukin sarki ya rufa mana asiri mun je mun gani suka ce ba za su ba bayan da annabin Musa bai yi da su su haƙura su je alheri ba ne su kuma suka ce sam ba su ga wannan ba to mutum biyu daga cikinsu da suka dawo su ne suka je suka gaya ma annabin Musa abin da suka gani shine qala rajulani min alladhina yakhafuna an amal ya yakhafun masu tsoron Allah cikin waɗanda aka aikata, waɗanda an amallahu alaihima, waɗanda Allah ya yi masu ni'ima wajen bin dokan Allah, suka ce, Urhulu alaihimul bab, ku je ku bi ta ƙofan garin kawai ku afka masu ba Allah ne ya ce ba? Fa'iza da haltumuhu, in kuka yi wannan bin umarnin Allah kuka shiga, fa innakum ghalibuna za ku yi nasara kansu. Wa alallahi fatawakkalu in kuntun mu'minin. ga Allah ne za ku dogara inda gaske ku muminai ne, ku daina tsoro da shakka da shayi gaban ku ya daina ɗar a kan wannan kawai ku faɗa masu. Falu ya Musa sai mutanen gari suka tare suka ce, Kai Musa, ina lan na da hulaha, wallahi ba za mu shiga ba, abadan ba wai yanzu ko gobe ko jibi za mu shawara ne ko mu gayi wannan gaba har abada. Ma damu fiha, muddin waɗannan mutane suna cikin ganin ba za mu shiga ba in ko Allah yana son mu shiga to ya kore su in ko ba za a kore su ba ana ganin sai an yi yaƙi da su to an ta wa rabbuka faqatila ka je kai da ubangijinka ku yaƙin in hahu hahuna ƙa’ido, mu mun tsaya a nan wajen in kun gama yaƙin ku sanar da mu sai mu shiga mun gano wannan da kyau ko jama'a annabin Allah fa ake gaya ma wannan don wani ya ji ya gaya maka baƙaƙen maganganu in ka haushi ba baka sa abin da ba kake yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka fahimci wa tilkal ayyamu dawilu ha bainan nasi waɗancan kwanuka ne Allah madaukin sarki yake juyo su ga mutane sai su rika faruwa abubuwa suna kaiwa suna komowa don mai imani ya gane yadda ya kamata ya gudanar da rayuwan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace Ƙala annabi Musa ya ce, Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, ya ce, Ya Allah, ka ganni nan, wallahi ni ban iya mallakan komi ba wallahi sai dai kaina da kuma ɗan uwana haruna duk waɗannan da ke garin nan wallahi ban iya gaya ma kowa ya ci yanzu kama annabi Musa yana faɗin haka ba zai iya gaya musu su ji ba kai jama'a mutum ya samu kanshi a wannan yanayin kuma yana karanta Qur'ani anya bai kamata ya haɗe zuciya mutu ba in ya sa abin da yake ciki a ce wai wanda yake gaba da kai ya samu yaƙinin ko ya gaya ma ba za ka ji ba yau idan aka juyo da zamanin annabin Musa dole fa ya shiga cikin waɗannan mutanen ku gano wannan da kyau ko tilkal ayyamu ne dawilaha bainan nas ce wallahi ban iya mallakan komi illa nafsi wa akhi fafruk bainana wa bainal qaumil fasikin Allah ka kawo dalili da zaka raba tsakaninmu da mutane 'yan tawaye ina fatan mun gano wannan da kyau shine fasikin al-khuruj an ta'a waɗanda za su yi ma su tawaye su kibiyayya to Allah ka kawo dalilin da za su yi nasu waje su ma su yi nasu waje qala fa innaha muharramatun alaihim Allah sai ya fushi yace kaga wannan garin to haramun ne ma su shiga yanzu Allah ya fasa su shiga 40 sana yatihuna fil ardi sai sun shekara arba'in suna ɗimuwa a gari sai sun kama hanya suna ganin kamar ita ce sai sun kai inda suke tsammanin nan nasara ke zai gashe sun baro hanya za su ta tihi ban san me suke yi ba fala ta'asa alal qaumil fasikin Allah ya ce ma Musa kar kai bakin ciki ka damu ga mutane waɗanda suke ‘yan tawaye marasa ɗa'a ga duk abin da ma suke, buwan abu ya dame ka a ranka. Yama kun ga abin da kullum nike gaya mutane, duk mutumin da, duk mutumin da bai san tarihi ba, bai karanta Kur'ani da hadisi ba, abu sai ya faru ya kiɗi miyi ta hayaniya, in yi san Kur'ani ko sai ya natsu. Yanzu kaga irin abin da ake ma annabi Musa ko? An ƙi mai ɗa an mai tawaye ko? Ga abin da Allah ya faɗa. To da kwantar da hankalin annabi haka zai iya faruwa gare shi. Kuma kwantar da annabi hankalin annabi Musa sai Allah ya ce, watlu alaihim na ba'abnai adama bil haqqi ai ba kan Musa faro ba an taɓa yi a baya ka karanta masa labarin ‘ya'yan Adam labari na gaskiya iz ƙarraba ƙurbanan lokacin da suka yi abin bajinta ga Allah kowa ya ƙoƙarin gabatar da wani baiko fatuqabbila min ahadihima sai Allah ya karɓa na ɗayan wala mutaqabbal min al-akhar sai bai karɓi na ɗayan ba ƙala la'aqtulan naka kai sai na kashe ka Ɗan annabin Allah ne ba Ƙala inna ma yataqabbalu Allahu min ne ce me laifi na in ba karɓi naka ba ni ce kara karɓa ai Allah maɗaukin sarki yana karɓan ibada ne daga waɗanda zuciyarsu da taƙawa. mun gano wannan da kyau ku inda taƙawa za a karɓa in ba taƙawa kuma ka sauka lafiya shine dai ƙarshe dai cewa Allah sai na kashe ka sai ce la in ba tsasta ilayya ka li taqatulani idan ka kawo hannu za ka yi faɗa da ni ka kashe ni wallahi ma ana bi tsin yadiya ilayka li aqtulaka ce ba zan mika hannuna akan ka don ni in kashe ka ba inni akhafu Allah rabbal alamin domin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu da abin da kai wallahi ni ba zan biye maka ba inni uridu an tabu bi ismi wa ismi ka fatakuna min ashabin nar domin ni so nake yi ka rungumi zunubi na da ka don ka zama daga cikin ‘yan wuta, kai yana nan yana sukutu kawai faƙa talahu, sai kashe shi, fa asbaha min alhasirin, ya waye gari daga cikin hasararru. Shi na ku ji duk abubuwan da Allah ya ta faɗa ya ta faɗa ya ta faɗa kai ya cinye mana lokaci, amma duk waɗannan abubuwan ko, Ƙur'ani ya riga ya gaya maka faruwansu. Duk wanda bai da kan gado bai da natsuwa da kallon abin da ke cikin Ƙur'ani ko, Allah sai ya faɗa rami. duk wani abin da ya faru yanzu Allah ya taba faruwa a baya mun gano wannan da kyau ko shi sa Allah ce ma ƙila laka ko ba abin da aka taba gaya maka illa kada ƙila lirrusul min qablika an taɓa gaya ma annabawa da suka zo kafin kai ko tar aka ce maka wani annabin an gaya mai tar tar tar ina fatan mun gano wannan da kyau don kana kan gado an gaya maka sai ka natsu in ko ka natsu ba shikenan mun gane wannan da kyau ku walakinna sai ce ma annabi ka gan mu nan nuqatulu an yaminika za mu tsaya mu yaƙi a daman ka. wa an shimalika za mu yaƙi a hagunka wa baina yadayka za mu yaƙi a gabanka wa khalfaka za mu yaƙi a bayan ka. fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama ashraqa wajahu wa sarra sai na ga annabi fuskan shi ta yi annashuwa da annuri hankalin shi ya kwanta ya ƙara samun gamsuwa da natsuwa ya'ani hu sakamakon maganan da shi mai kida ɗan aswad ya gaya ma annabi wannan hadisi al-imam al-bukhari fitar da shi a lamba na dubu uku da ɗari tara da hamsin da biyu shi yasa duk wanda ya ɗauko wannan amana na addinin annabi ya ce zai isar ku wala duk abin da ya faru da annabi irin wannan da sauran annabawa ko ba keke da keke irin shi ba sai an mai photocopy sai ya faru in ko kaga ba wani abu ko ka koma ka bincike abin da kake ba na Allah bane ne amma an kaga ababen na faruwa ko ka ɗaga nu ka gode ma Allah harkan ta Allah ce akwai fita a gaba ina fatan mun gano wannan da kyau in dai har kai hakuri ka mai da al'amarin zuwa ga mai abin to wallahi gaba kaɗan al'amari na nan mai kyau Mala ya ce wa an Salim bin Abdullah anna Abdullahi bin Umar qala Salimu dan Abdullahi yace Abdullahi dan Umar ne yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu yace yaji annabi yana cewa la tamna'u nisa'akumul masajid kakku hana matanku zuwa masallaci izasta azannakum ilaiha muddin suka neme ku ku ba su izinin zuwa. Ƙala, faƙala Bilal bin Abdullahi bin Umar, sai Bilal ɗan Abdullahi ɗan Umar ɗan shi na cikin shi. Kun gano wannan da kyau ko? In aka ce to ya ɗan malami ya lalace sai ka ce ya ɗan annabi Nuhu ya lalace. Kun gano wannan da kyau ko tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas ɗan shi na cikin shi. Sai yake cewa wallahi lallam na ahunna wallahi sai mun hana su. Qala fa aqbala alaihi Abdullah sai abla dan umar ya fuskance shi fa sabbahu sabban sayyi'an ya zage shi zagi mai munin gaske jahilai ne ke cewa in zagi ya kama ba a yi mun gano wannan da kyau ko duk wanda bai karatu ba mun gano ya, ya karanta karatu sama sama to zaka je na faɗin maganganu iri iri amma malami in yaji sai ya ce Allah ya kai Allah wadaran naka ya lalace ga abla dan umar a ruwayan muslim ya ce fasabbahu sabban sayyi'an zagi zagi mummuni ya mashi ma sami sami'tuhu sabbahu mithlahu qat ce ban taba jin ya mai irin wannan zagin ba ashe yakan yi zagin wani lokaci to amma na yau babba ne wa qala yace ukhbiruka an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina baka labari daga annabi cewa ga abin da annabi ya ce wata ƙulu kana cewa wallahi lannam na'ahunna ko sai kun hana su eh ina gaya maka annabi ya ce kar a hana kai kuma kana ce min ko sai kun hana Ana da hadisi muslim ya ruwaito shi a lamba na 442 wa an abdullahi ibn mughaffal annahu ra'a rajulan yakhzufu abla dan mughaffal ya ga wani mutum yana harbi da tsakuwa haka shine jifan basusa alhazufu huwa ramyul hasa shine cilla tsakuwa bi an taj'alal alhasatu baina as-sababataini shine mutum ya sanya tsakuwa tsakanin sababan shaka. haka kun gano wannan wayar mi biya sai harba ta haka haka suke wannan harbi na basusa shine ya hana shi faƙala lahu ya ce la tahzaf la tahzaf rika wannan abun? fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama naha anil hadfi annabi ya hana wannan abin da kake yi aw kana yakrahu al hadfa ko annabi na kyaman wannan basusar wa qala yace innahu la yusadu bihi said domin wannan abin da kake bai kashe daban farauta wala yunka'u bihi adu sannan bai bige maki walakin na haƙar taksuru sinna sai dai yanka harba bakin wani na buɗe mai yiwa ya karya mai haƙori wa tafka al'ain ko kuma ya fasa mai ido iyaka abin da wannan yake yake sun mara'ahu ba da zalika ya hazafu sai can kuma ya ƙara ganin shi na wannan ba san faƙala lahu ya ce o haddi suka an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kai ko ina gaya maka annabi ya hana annahu na anil hazfi annabi ya hana wannan harbin basusa aw karihal hazaf ko annabi yana kyamanta wa anta tahazub ka ci gaba da yi la ukallimuka kaza wa kaza ce wallahi ba zan ƙara magana da kai ba lokaci kaza da kaza wannan hadisi bukhari ya fitar da shi a lamba na 5479 muslim a lamba hadisi na 1954 kun gano wannan da kyau ko da su sahabbai sun zama duk yanda baka tsammani wajen bin annabi da biyayya ga annabi wallahi sun wuce da ke tunaninsu ba sa wasa wajen yi ma annabi ɗa'a Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam ya ce wa an ata bun yasarin daga atawu ɗan yasar anna mu'awiya ta bun abi sufyan ya ce lalle mu'awiya ɗan abi sufyan ba a sikayatan ya sai wani kofi min zahabin na zinari auwarikan ko kuma na azurfa. Sikaya mala yace ina uni ya shirbu fihi wani kofi ne wanda ake shan ruwa da shi. Warik ya ce huwal fidda shi ne azurfa, ya sai wannan kofi na azurfa ko na zinari, bi aksarin min wazniha Kudin da ya bada ya fi nauyi ko ya fi awon abin da shi wannan kofin yake. saboda ai zinari da azurfa dukiya ne kuma in za a siya to za a auna awo ne sai a ba da kwatankwacin shi kun gano wannan bai halatta ƙari ba bai halatta rage ba faƙala laho abu darda sai abu darda iya ce ma mu'awiya sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanha an mithli haza ya ce na ji annabi ya hana irin wannan ciniki da ka illa mislan bi mislin sai dai a daidai wa daida amma ƙari bai halarta ba faƙala lahu mu'awiya sai mu'awiya ya ce da shi ma arabi misli haza san. ya ce ni a tunanina irin wannan cinikin da muka yi ina ganin babu wani laifi don an yi haka faƙala laho abu darda sai abu darda ya ce ma ya azurni min mu'awiya wane ne zai zo ya shiga tsakanina da mu'awiya ana ukhbiruhu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina ce mashi ga saƙo daga annabi wa ne an ra'ayihi shi kuma yana magana da ni da ra'ayin shi la ka bi ardin anta biha abu darda ya ce wallahi garin da kake ma ba zan ƙara zama a garin ba jama'a mun gano wannan da kyau ku? ina gaya maka annabi ya ce kai kana gaya man ra'ayinka garin da kake ma ni ba zan ƙara zama a wannan garin ba cin da kana saba ma hadisan annabi jama'a ba abin da mutum zai yi a ƙaurace mai koya a dawa da shi sai in ya taɓa dokan Allah da ta annabi in ba haka ba duk abin da mutum ya cancanci uzuri ya cancanci a gabatar mai da nasiha da bin shi sannan har Allah maɗaukin sarki ya sa ya gane abin da bai gane ba. Amma taɓa hadisi kun ji Salim ya ba da labari cewa Bilal ɗan gidan Sayyidina Umar ne, ɗan gidan sayyidina abdullahi ɗan umar ne ya tsokani hadisin annabi kwaya ɗaya kun ji irin diran da sayyidina umar ya mashi to yau ya kawo mumine ne mai rubutun wahayi kun ji irin tsallan da ya akan hadisi kun gano wannan da kyau ko bai ce hadisin fa ba fa haka yake ba amma yana ganin wannan ma babu laifin aka irin haka amma ku kalli irin saukan leman da saidina abu darda'i ya mashi summa kadima abu darda'i ala umar bin al-khattab nan abu darda ya kwashe kayan shi ya yo madina wajen wajen sayyidina umar fa zakara zalika lahu ya gaya mai abin da ya faru fakataba umar bin al-khattab ila muawiya nan take umar ya rubuta ma muawiya takarda Allah ta bi a zalika illa matsalan bi mithlin kar ka sake kai irin wannan cinikin sai daidai wa daida waznan bi wazanin awo ma ya zama cib da cib wani bai ɗaran ba wani ba aka ja kunnin shi daga gwamnatin sama cewa ba za a saba ma hadisin manzon Allah ba wannan hadisi imam malik ya fitar da shi a cikin muwadda kitabul bayo babu baiu zahabi bil babin da ke bayani a kan cinikin zinari da azurfa ko azurfa da zinari. Yanzu kalli yadda wannan sahabi ya kai matuka wajen cijewa a kan sai dai an ba hadisin annabi, da irin yadda suke girmama annabi ba tare da sanyin ƙafa ba, Allah ya sa mu dace. Wa balaga Umar anna rajulan ya dahar, Mala ya ce har ila yau labari ya zo Umar cewa ga wani mutum yana azumin dahar shine azumin zamani gaba ɗaya baya sha in ya ɗau azumi to kuma shi kenan fa'atahu na umar ya ko ƙafa sai da ya je iske shi fa'alahu bidurra ya sa bulala ya fara zanen shi waje ala ya kulu yana cewa kul ya dahare ci abinci ya kai mai azumin shekara azumin zamani ci abinci ya ba shi kashi kawai annabi ya hana ya kake yi jama'a mun gano wannan da kyau ko akwai waɗanda fa da yawa yau duka suke bukata mun gano wannan cikin malamai ma wallahi akwai waɗanda sun cancanci haka to ba su umarni iza sai ya ɗauka shi addini ba yake kamata ya kawai a samu kawa tara cikin jama'a ba shi kashi kila hankalin shi zai da jikin shi wannan hadisi rawahu ibn abi sheba ibn abi sheba ya fitar da shi a lamba na 9556 a kitabu siyam babu man kariha sawmu dahar wasa hahahu ibn hajar ibn hajar ya inganta wannan asari kama fi fatihul bari kama yadda ya zo cikin fatihul bari sharhu hadis na 1977 wa qad sarat tabi'una ala tariqati sahaba malai ce kun ji tafarkin sahabbai kenan su ma tabi'ai da suka biyo bayan su wannan tafarki suka bi fi sur'atil listijaba wajen gaggauta cafke hadisin annabi ya aiki da shi liamrin amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na duk wani umarni na annabi faqad qala az-zuhri al-imam az yace min risala abin da ke ga Allah shine ya aiko da saƙo wa alar rasulil balag shi kuma annabi abin da ke kan shi ya isar wa alaina taslim mu kuma wajibi mu miƙa wuya mu yi ɗa'a. Kun gano wannan da kyau ku? Allah zai aiko, annabi ya isar, mu kuma mu ɗauka mai aiki da shi dole. Wa ƙala sahal bun Abdullahi tastari, babban malami sahalo ɗan Abdullahi tastari ya ce, Usuluna sittatu ashiya, usul ɗinmu abin da muka gina addinin makai abu shida ne, attamassuku bi kitabillahi ta'ala shine yin riƙo da littafin Allah, waliktida bi sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma koyi da sunnar annabi, wa aklul halali da cin abin da yake na halal ne, wa kafful aza da kamewa kanmu cutar da kowa wajen aiki ko magana. wajtinabil asam da nisantan dangukukan zinabbai, wa tauba da tuba yayin aikata abin da ba daidai ba, wa ada'ul huquq da kuma ba mai haƙƙi haƙƙin shi. Waɗannan abubuwa guda shida shine usul ɗin da ya kamata musulmi ya kiyaye. Duk wanda ya tsara wannan har tsakanin shi da Allah ya fita. Na farko, ruko da littafin Allah, da koyi da sunnar annabi, duk in mutum zai ci ko zai sa ko zai mu'amala ya yi da na halal, ya kame kai ya cutar da kowa wajen aikin shi ko maganin shi, ya nisanci kowane laifi da aka ce ba daidai ba ne, sannan ya tuba daga duk zunubin da ya yi da kuma ba da haƙƙi ga mai haƙƙin da Allah maɗaukin sarki ya ɗora ma. Guda nawa, guda shida, ai, bin Alƙur'ani da sunna abu ɗaya ne, kun gano wannan da kyau ku? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Wa ƙala man kana tida'uhu bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sahalu tastari ya ce, kaga koyi da annabi lam yakun fi qalbihi ikhtiyar. Duk wanda zai koyi da annabi kar ya kasance zuciyar shi yana da wani zaɓi a ran shi. Lishe'in minal ashiya ga komi, kuna fahimtar wannan? jama kun san wannan shine bambancin mu tsakaninmu da mutane da muke ta rikici da su kowa yana kokarin a ce wai a goyi bayan ra'ayin shi ko yana da wani tunani a zo a mara mai baya mu mun ce ba za mu buna kowa ba na annabi za mu bu kowaye mu ma mun aje namu mun watsar in ra'ayi ne muna da su ai muna da ganin dama muna da abin da muke so amma muka aje muka dauna annabi ina gani ya kamata kowa ma irin wannan hakurin ya bi na annabi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to sai ce wala ya jolo kalbaho siwa ma a habban wa rasula kada mutum ya kai ga zuciyan shi zuwa ga abin da ba shi Allah da manzan suke so ba mun gano wannan la ya tajawwalu fi kalbihi wa wa fihi kar mutum ya sa zuciyan shi yana hasaso wasu abubuwa saɓanin abin da Allah da manzan suke so duk wanda ya wannan ko to ya kaɗe ina son ku gano wannan in dai kai da gaske mai bin manzan Allah ne to abin da manzan Allah ya zo da shi kawai shi ne naka in ko ba haka ba to kana da matsala wannan hadisi ya zo cikin hilyatul auliya wannan asari a mujalladi na goma a lamba na ɗari da casa'in da takwas Allah ya sa mu dace wa qala tahawi abu ja'far at-tahawi yace fil aqidati at-tahawiyya a cikin littafin shi mai suna ta tahawiyya wala tathbutu qadamul islam ƙafan mutum ba zai tabbata a musulunci ba illa ala zahari taslimi sai muddin mutum ya hau doron bayan miƙa wuya ga Allah walistislami da kuma saranda ga dukkanin dokokin Allah ai la yathbutu abdu ala dinil islam bawa ba zai taɓa tabbatuwa a kan addinin musulunci ba, illa bit taslimi lin wahayaini sai fa mutum ya samu kanshi wajen miƙa wuya ga nassoshin nan guda biyu na wahayi alkitabu wa sunna, walinkiyadu ilaiha da miƙa wuya da jawuwa zuwa gare su wa adamun ligitirari alaiha biyar ra'ayi li'itirari alaiha biyar ra'ayi da ko mutum ya taka tsantsan kai ya tinkare su da ra'ayoyin shi awul akali ko hankali awul kiyas ko kuma ƙiyasi. kun gano wannan abubuwan wallahi al'adin mafi yawancin malamai sun fada a nan ba su imani da nasoshi ba nassi zai zo haka kowa kokari yake waya ɗibo hayaniya ya kwantar da nassin ya ba abin da yake so nassi ba zai yi mai wannan abin ba ba ai a ce wai an yi saɓani kan kaza jama'a komi a duniyar na an yi saɓani a kan shi maganganu sun fi dubu a kan kowane abu guda ɗaya da ka sani ga ce waɗannan hayaniyan za a kwaso ba su ne malanta ba waɗannan hayaniya ne ke mai da mutum ya zama hatibu lailin in mutum ya zo da abu to sai ya zo ya tace ina fatan mun gano wannan da kyau amma in tacewa ya gaza ko to kenan an samu matsala Allah maɗauke sarki ya sa mu dace yau in mun ga dama cikin karatuttuka in muka zo da matsala ɗaya za mu iya zuwa da saɓani ɗari akan kowace matsala ɗaya wannan ba bajinta ba ne bajinta shine a zo da ta hakikin matsala a gaya mutane su yi addini su shiga aljanna jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani ma ce karanta sharhin ibn abil izzi li ibarati tahawi rahimahullah da al-imamu tahawi ya kawo wannan bayani ibn abil izzi al-hanabi shine yawancin bayanin domin shi tahawi cewa la tathbutu kadamul islam kafan musuluncin mutum ba zai tsaya ba illa ala zaharar taslimi wal istislam sai ya miƙa wuyaye saranda ga dokan Allah. Ya ba ka da wani ra'ayi, ba ka da wani tunani, ba ka da wani an ce ka ce, mun gano wannan? Kawai bi ne naka, shine ne ya fassara maka, ai la yathbutu al-abdu ala dinil islam, bawa ba zai tabbata addinin musulunci ba, illa bit taslimi li nususul wahayaini sai ya sallama ma nassoshin alkur'ani da sunna walin da ilaiha kuma sai ya yi da su kaɗai zai bi wa adama da alaiha da ƙin daren mikiya a kansu bin ra'ayi ya zo da ra'ayi awul aƙali ko hankali awul ƙiyasi ko ƙiyasi. wannan ba shi ne ɗabi'un yan bid'a ba me annabi ya faɗi ka gane abin da annabi yake nufi kaza to shine abin bai sabanin wannan ɓata ne ina fatan mun gano wannan da kyau bata eh kowa ya kawo kuwa duk wannan shi ya haifar da waɗannan aƙidin da ake ta kokowa da su har yau ga su nan suna zama mutane matsaloli kuma yanzu har zuwa yake ana musu kwaskwarima da kwaskwas da sunan ahalu sunna ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu Mala yake cewa na sha ɗaya daga cikin haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai mala ya ce wal asbabul mu'ina ala ta'a kasira ababen da za su taimake ka ka zama mai biyayya ga Allah suna da yawa wa ahammuha thalatha mala ya ce mafi muhimmanci daga ciki guda uku ne kun gano wannan da kyau ku mafi muhimmancin ciki guda uku ne za mu ji su kuma ka san a cikin karatunmu na riyadu salihina waɗannan bayanai da muke kawo na fawa'id na tuba to akwai kuma ababen da za mu zo mu kawo su ne ke ƙuƙume mutum daga tuba kun gano wannan da kyau ko za ka ji wasu bala'o'i ne wanda ya kamata musulmi a ce tun da ya balaga ya san su domin matsalolin da yake ciki ko kun ga waɗannan abubuwan Allah su suka sabbaba su su ne kawai mutum ya ƙuƙunci rayuwar shi kasa gaba ya kasa baya to ko malaman yanzu ga abin da suka zama abin da ya kamata su karantar da mutane su amfana ba shi suke karantar da su ba <laughs> mun gano wannan da ke ku ta bata musu lokaci to sai kuma su ta damuwa me yasa mu in mun zauna zaman karatuka mutane sai su zo mutane suna recommending malantan mu suna recognizing din mu a matsayin menene me yasa su me yasa ba a masa haka ba ku karantar da su ilimi ne kuna karantar da su a tsifan da ke ranku ne <laughs> mun gano wannan da kyau ku shike mai da ku baya mutane ba sa fahimta yanzu tsoho ne fa jama'a tsoho bawan Allah wajen ɗan shekara sittin da ɗoriya wai ya zo da koyi addini wai wani mai sunan malami ya ce wai na hau za fara koya mashi to wannan ga ce kai ba malami ba ne sai ce shi malami ne ko da karatu ya koya ma bai iya ilimi ba yanzu wannan za ku koyar da shi abin da kawai zai bauta ma Allah ne ya mutu ya je shiga aljanna amma kana cewa shi tsoho ɗan shekara sittin kana koya mai nahau ɗan shekara ishirin ma yayi da nahau mun gano wannan da kyau ko <laughs> wai ya zo koyi addini ba koya mashi wannan kuma an kafa da sai a ce wai a'a ai ilimi dole ne annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar-rijali la min al-kutub ina ba da mun gano wannan din ya gama wannan bilin biton sai ka dambe shi kai ka iya ne shi na hau kai ka iya bai fa iya ba fa ina fatan mun gano wannan da kyau da ya iya da an ga wani ɗalibin shi guda ɗaya da ya iya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace akwai lokacin da ake ba wani wani labari ni wanda ake ban labari na san zai aika ya kalli malamin shi ya ce tun da kake ka taɓa ƙyanƙyashe mahaddace ya ce eh ya ce wa ce kai ina ba da mun gano ya ce kai ya ce ni na koya maka hadda Qur'ani to sai me sai shiru wai kawai rashin kunya ne zai malami fa ina ba ta mun gano wannan da kyau wai tun da kake ka taɓa ni ya ce na taɓa mana to wane ne ya ce kai ne shi kenan inda ka nema wanda na taɓa ni shi ne a alamtuhu ta kulla yomi falon mashtar da sa'iduhu ramani wanda fa ake gaya ma wannan magana mala abdullahi abba ne fa kamar mala abdullahi abba a zare wai a ce wai wai ya hadatar da mahaddaci ai wannan magana ita kanta zunubi ne wanda mai ita ya kamata a kai shi kirkira ɗaurin rai da rai wanda duniya ta yadda da Malam Allah Abba. Kun gano wannan da kyau ko shi din ne fa Malam Allah Abba nan wani ya je samu yana yadawa a gari wai wani yaro na zuwa wajen Malam Allah Abba karatu. Da ya zo wajen shi, na taɓa baku labari, yana zuwa wajen shi da ya ji karatun wannan mashirmancin, wai sai ya ce wa Allah Abba bai ma iya karatu ba. shi ne ce to da aka gaya min sai na kira yaron ce kana zuwa wajen malam abdullahi abba karatu ya ce kwarai da gaske me yasa ka daina ce wallahi malam jami'a ne ta rike ni ce ba ka gano bai iya karatu bane ce malam ban na ce haka aka ce ka ce ce to Allah ya isa <laughs> ina fata mun ga eh shiru malamin shi ne ya faɗa wanda shi malamin ya kosa ya samu girma ai ba sai ka kayar da girman wani <laughs> sannan zaka samu naka ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imanin mu. to abubuwan da za su taimake ka wajen yi ma Allah da'a suna da yawa mafi mahimmancin su jama'a guda uku ne malam zai dunkule mana su ana ka sa akwai abin da ke damun mutane wai malam me yasa kullum kuna karantarwa kuna kaza kuna kaza ba kwa gajiya ku gano wannan da kyau ku me yasa to ni ma ban sani ba amma bari mu karanta waɗannan abubuwan kila ka ji wasu daga cikin su kai ma an kai kiyaye zaka wannan amma baka kiyaye ba ko zaka yi ta'amilatin nasu bani Ko kun gano wannan da kyau ko? Sai mutum ya yunƙura ya tashi sai ya tashin irin ɗan shila ɗin nan. Ka san ɗan shila in ya yunƙura bai kai ba in ya faɗo sai ya zama abincin muzuru. To shi ne awwalan na farko alluju'u wa tadarru'u ila Allah azza wa jalla. Mutum ya kwashe komi ya watsare kare Allah kawai. Ya kwashe komi na shi mika ma Allah maɗaukin sarki. Bi an yu'inahu ala ta'atin nabi sannan kuma ya roƙi Allah maɗaukin sarki ya taimaka mai kuma shi ma ya zage dantse wajen yi wa annabi ɗa'a. Wa izharin lifta lahu fi zalika da bayyana buƙatuwan shi shi talaka ne mai neman Allah maɗaukin sarki ya kawo mai ɗauki wajen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Kun ga bin Allah da kuma bin manzon Allah. Kuma ka watsar da komi da tunani duk wanda zai zo maka da shawara iri kaza ko ka ɗauki shawaran ka aje ta gefe kawai kun gano wannan wallahi malam Allah na son mutane da rahama duk wanda ya wannan sai ya ga abin da Allah zai mashi a ba mun karanta da ku cikin riyadu na ba ai akwai hasanatu al-asliya akwai hasana kuma aljaza in kai aiki mai kyau to Allah zai sa kuma kai wani a bayan shi kun gano wannan da kyau ku banda lada da tukwicin aiki da za a baka shi yanzu misali in kai sallah a za ta karɓi ko Allah zai taimake ka wajen ko dai nafila bayan shi ko yin sadaka bayan shi ko zuwa gaida mara lafiya ko zuwa jana'iza ko kuma sallan gaba ka same ta cikin jam'i ba tare da matsala ba to wannan alhasana al'asliya kenan wannan da ya biyo baya kuma hasana ne na jaza shine jaza'ul ihsan illal ihsan muddin ka kyautata to sai Allah ya kyautata maka wajen aikin ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa min a'azamil asbab almu'ina lil abdi mafi girman dalilai waɗanda za su taimaka ma bawa alattiba'i ma ja'a bihi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malin yace allaju'ul abdu ila rabbihi shine bawa ya koma ma ubangijin shi wata darru'uhu da ƙanƙan da kai ga Allah bayyana yadayhi wa izharul liftiqar da bayyana buƙatuwan shi wal ilaihi ya mai da buƙatan shi wajen Allah kawai amma ka san Allah daga ran da ko wasu iyayen gida da suka dafe wa kana kallon waɗannan ku daga ranan ka faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau mu ko ina ganin kamar iyayen gidan ne ma suke kukan mun ce ba wanda ya isa mun gano wannan da kyau ku wallahi mun sa abin da muka taka ne sa muka faɗi wannan kalmar shine kawai mun ce annabi ne isasshe da Allah ya aiko shi da ni da kai da kai ku zo mu haɗu mu annabin mana ko jama'a in muka ba annabin ba shikenan da an yi nasara ba to amma mutane sun ƙi su gane wannan kwata-kwata Allah in ka riƙe wannan ko ka miƙa komai da ƙoƙon baranka zuwa ga mai abin ka jira ga abin da zai maka bi an hadihi ila siratul mustaqim ga ta roƙon Allah maɗaukin sarki ya shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya wa yu'inuhu alal amal kuma ka riƙa roƙon Allah ya taimake ka akan ayyuka wa haza huwa du'aul muslimi fi salatihi da'iman wannan shine addu'an musulmi a sallan shi titir duk in yazo sallah me yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah kai kaɗai nake bauta ma kuma a wajenka ne kaɗai nake neman taimako. Ihdina siratal mustaqim Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah. Ibn al-Qayyim Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya ce, kun san Ibn al-Qayyim ya rubuta littafi mai suna Madarijus Salikina. Fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mun gano wannan shirga shirgan mujalladai. shirga-shirgan mujalladai shi ne mutane ba sa gane in mutum ya karanto irin waɗannan abubuwan to zuwa yake sai tace ma'anan sai zo ya gaya mutane inda yake da bukata kuma ɗalibai su kiyaye za a iya tattaro shi waje ɗaya sai a haɗa masu kamar wata ‘yan muzakkara sai a ba su sai a shirya da su a kai haka yake yi amma a ce duk wata hayaniya sai an tarkato an kawo to mutum zai daɗe ko yana wahala kuwa malami ne aka ce wai ya zo kan wata kalma sai da ya kwashe tafsirin azumi gaba ɗaya kan wannan yake bayani yace kaga wannan bai shirya da al'umma ba wannan ɗalibai zai je tara ajiye ta wannan man da nuna isa da burgewa gano wannan Jama malamin da fa bai san yadda ake karantar da mutane ba in ya shiga cikin harkan ku shirme zai ta yi yanzu ka zo kalma na larabci kai wata guda kana bayani to zai gani. a in ka zo inda yake za a shirar da al'umma ko wasu fawa'id jamma sai ka kwaso waɗannan fawa'id ɗin ke ta gaya mutane kana kwaɗaitar da su kana zaburar da su to an faɗa wannan sai a ce to ya ana sukan malamai an ce ba wanda iya sai kai Allah shi kiyaye wannan dai ba daidai ba ne malai yake cewa wa sirrul halki malai ce kaga sirrin halitta kun fahimci wannan da kyau ko sirrin halittan Allah gaba ɗaya wal amri da kuma sirrin umarnin da Allah maɗaukin sarki yake bayarwa cikin Alƙur'ani da bayanai da suka zo cikin hadisan manzan Allah baki ɗaya, wal da kuma sirrin da ya sa Allah maɗaukin sarki ya saukar da littattafai baki ɗaya. Mun gane wannan da kyau ko? Wat shara'a da kuma saukar da shari'o'i baki ɗayan shari'o'i da Allah maɗaukin sarki ya saukar ma annabawa duka, wasawab da bayani dangane da sirrin ba bayi lada, wal iqab da kuma yi ma wanda ya bijire In taha ila hatainil kalimataini ya ƙare cikin waɗannan kalmomi guda biyu iyaka na abudu wa iyaka nasta'in Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu ilaha illa anta ilaik assalamu alaikum